sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 29 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumar kare hakkin ɗan adam ta yi bitar abubuwa da ta ce ta gano a yayin binciken da ta gudanar a mahakar zinarin tamo da ke jihar Talaberi inda jiragen sojan Nijar suka yi ruwan wuta a ranar 24 ga watan Oktoban da ya gabata. Sannan za a ji hira da Farfesa Bello Makama na Jami'ar New York da ke kan nan Amurka kan matsalar iska mai sanyi da dusar kankara musamman a yankin Buffalo. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda na bar ma ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimmin kanan labaran jaridu daga kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya jiya laraba sojojin rasha sun kai har-har da bama-bamai da kuma manyan bindigogin artillery a kherson da ke kudancin ukraine tare da ci gaba da buɗe wuta sosai a fagen daga a gabashin ƙasar kamar yadda rundunar sojan ukraine ta bayyana rasha ta harba makamai masu linzami da dama daga wurare daban-daban da ta auna kan fararen hula a kherson birnin da ta fita ta bari a tsakiyar watan nuwamban da ya wuce a cewar babban hafsan sojin ukraine duk da cewa rasha ta musanta kai wa fararen hula hari har ila yau rasha ta yi ruwan bama bamai a wurare 25 a kusa da kharson da zafrizia in ji babban hafsan sojan kasar an ce wasu sojojin rasha suna barin wuraren da aka girke su a kewayen zafrizia kamfanin dillancin labarai na reuters ya kasa tantance rahotannin fagen dagar ana ci gaba da gwabza kazamin fada a kusa da birnin bakhmut da ke hannun ukraine a lardin donetsk da ke gabashin kasar a kewan garuruwan sabatov da kremina na lardin luhansk da ke arewa maso gabashin donetsk dakarun ukraine na ci gaba da kai farmaki don kakkaɓe shingen tsaron rasha ofishin alkalin gunduma na karamar hukumar naso da ke jihar new york na binciken zababen dan majalisar wakilan amurka george santos na new york wannan al'amari ya ƙara rura cece-kucen da ake yi kan gano wadda aka yi cewa da republican ɗin ya yi ƙarya kan asalinsa iliminsa da kuma aikin da ya yi a rayuwa lokacin da ya yi yakin neman zaɓe cikin nasara na takarar ɗan majalisar wakilan amurka duk da ƙara shakku da ake yi game da cancantarsa ta rike wani ofishin tarayya zuwa yanzu santos bai nuna alamun zai haƙura da kujerar ba. duk da cewa ya fito fili ya amince cewa ya share karairayi a ranar talata mai zuwa ne aka shirya rantsar da shi idan ya kama aiki zai iya fuskantar bincike daga kwamitin ɗa'ar ma'aikata da ma'aikatar shari'a labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a amurka jami'an kiwon lafiya na tarayya sun ba da sanarwar cewa saboda karuwan masu kamuwa da coronavirus a cana kusan dukkanin fasinjojin jirgin sama daga kasar za su ba da shaidar gwaji da ya nuna ba sa dauke da covid-19 don shiga amurka daga ranar biyar ga watan janairun sabuwar shekara waɗanda tsarin ba zai shafe su ba su ne kawai yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara biyu wannan mataki da amurka ta ɗauka ya biyo bayan irin matakan da indiya italiya japan da taiwan suka ɗauka waɗannan sharuɗa da amurka ta gindaya za su shafi mutanen da ke balaguro daga China, Hong Kong da Macau gami da waɗanda ke ci gaba da tafiya zuwa wasu wurare. Amurka na ɗaukar ƙwararren matakai don kare lafiya Amurkawa da kuma zama cikin shirin ko ta kwana na yiwuwar samun wani sabon nau'in cutar COVID, kamar yadda wani jami'in kiwon lafiya na tarayya ya bayyana, wanda ya bada misali da rashin bayar da cikakkun bayanai daga China. kuma dalla sai kuma Madalla a jamhuriyar Nijar hukumar kare hakkin ɗan adam ta yi bitar abubuwan da ta ce ta gano a yayin binciken da ta gudanar a mahaƙar zinaren tamau da take jihar Tilabiri, inda jiragen sojan Nijar suka yi ruwan wuta a lokacin da suka bi sawon wasu 'yan ta'adda a ranar 24 ga watan Oktoban da ya gabata. Sai dai wasu 'yan fafutuka na cewa ba su gamsu da bayanan hukumar ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamun munabarma ya aiko mana da ƙarin bayani. tun a washe garin farmakin da soja suka kai a mahakar tamu hukumar kare hakkin dan adam ta ndh ta kafa wani kwamitin ƙwararru domin gudanar da binciken da zai ba da damar sakulo gaskiyar lamari sakamakon dambarwar da ta barke a tsakanin masu cewa ɗaruruwan mutane ne suka hallaka sanadiyar lugudan wuta da ɗaya gefe waɗanda suka aminta cewa mutane bakwai ne suka rasu wasu 25 suka ji rauni kamar yadda hukumomi suka sanar binciken na tsawon kwanaki goma ya tabbatar da soja sun yi barin wuta a kusa da wannan mahaka sai dai girman barnar da abin ya haddasa bata kai yadda aka yi ta yayatawa ba madam kako hajiya fatima ita ce mataimakiyar shugaban cndh cikin wannan bincike na ramu an samu mutum biyu da suka mace a ciki su kuma mace da suka yi ba halibe su ne aka yi ba rishin iska a cikin wannan ramu yasa suka mutu matattu shidda su ne aka kashe fuskan wannan albi aka shi mutum guda ciwo mutumin nan guda a likita shi ma ya mutu sai aka samu kenan gawa bakwai haɗi da gawa biyu da hukuma ta kare yakin na adam ta ɗebo ya zama mutum tara da suka mutu fuskan mutum 25 da suka ji ciwo biyu sun mutu shine muka samu gawa goma sha ɗaya wanda suka mutu fuskan wannan yanayi mutum 23 da suka ji ciwo sun samu magani a nan opital hukumar ta ce sun sami izinin tattara takardun mutanen da harin na mahakar tamu ya ritsa da su domin a biya su diya mun ce ma al'umma ƙasar tamu duk wanda yake da tambayi a yi da majen shi su yi dosiye su kawo da shugaban ƙasa son excellence monsieur le président de la république mazum muhammad ya ce in akwai abin da za a ba a wannan mutane ya dauka da zai indemnizan su da matan a ranar farkon bayyanar labarin samaman da jiragen sojan niger suka kai a mahakar tamu jami'an fafutuka suka matsa lambar ganin an samar da haske Ilyasu Bubakar na kungiyar Rotab na daga cikin waɗanda suka yi wannan gwagwarmaya. Saura mun gamsu amma mahi yawa ba mu gamsu ba saboda har yanzu akwai ayar tambaya da wasu labaru da ya kamata a ce sun hiddo da ba su hiddo ba kuma wannan labarun su ne muke so har yau hago muna bi sau da kafa sai an hiddo su. Haka dai ita ma gamayyar kungiyoyin Emso Sande a ta bakin shugabansu Abdullahi Saidu ke cewa binciken na CNDH ya rago. Kulliya ba ta biya kudin samu ne har da yanzu da saura su yi aikin su yanda suka ce iya yin shi yanzu ma ne bincike za a hara kuma aikin da muke nan muna yi ba wannan dan wannan an eh, hidda wannan takarda shine za a sa muke to shikenan hare-haren da aka kai wa jami'an tsaro a tashar bincike ta tamu a ranakun asabar 22 ga watan oktoba da lahadi 23 ga wata waɗanda suka haddasa mutuwar 'yan sanda biyu da jikkata guda tare da sace makamai ne yasa jiragen soja suka yi ruwan wuta akan wasu rumfunan da aka hango 'yan ta'adda suna kokarin ɓoye makaman da suka sata lamarin da ya firgitar da masu haƙar zinare wasu suka tsere saura suka ɓuya a rijiyoyin zinare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sulaman mani barma har yanzu dai kuna tare ne da sashin hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hafiz ya dawo da kashi biyu na labaran duniya Ƙasar Sudan ta kudu ta tura sojoji 750 domin shiga rundunar sojojin gabashin Afirka da ke ƙoƙarin samar da zaman lafiya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo duk da ƙoƙarin da take yi na maido da zaman lafiya a gida. Shugaba Salva Kiir a hukumance ya tura dakarun zuwa gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo domin shiga cikin rundunar yankin gabashin Afirka da nufin kawo ƙarshen zubar da jinin da aka kwashe shekaru ana yi a ƙasar. da yake jawabi ga dakarun a Juba kafin tafiyarsu, shugaba Kir ya shawarci rundunar da ta ci gaba da taka rawar gani sosai. Ya ce yanzu za ku tafi aiki don samar da zaman lafiya a Congo, yanzu za ku je aikin wanzar da zaman lafiya, hular ku ce kawai za ta canja zuwa shudin hula. saboda za ku shiga aikin haɗin gwiwa tsakanin dukkan ƙasashen gabashin afirka na ku game da buƙatar nuna ladabi da bin doka da kuma aiwatar da umarni shugaba kir kuma ya umarci dakarun da kada su aikata miyagun laifuka irin fyaɗe da sauransu tashe-tashen hankula da ke da nasaba da alka'ida da kuma ƙungiyar is waɗanda suka yi kace-kace da mafi yawan yankunan yankin sahel na yammacin afirka sama da shekaru bakwai suna yaduwa zuwa kasashe da ke gabar tekun yankin kuma abin ya fi shafar benin a cewar shirin samar da bayanai kan tashe-tashen hankula da kuma wuraren da suke faruwa har-haren sun ninka fiye da sau goma tsakanin watan yuli zuwa disamba idan aka kwatanta da daidai wannan lokaci a bara daga biyu zuwa ashirin da biyar masu sharhi sun ce idan har tashin hankalin ya karu kuma ya yadu zai iya haifar da sakamako mai tsananin gaske sun ce tashe-tashen hankulan a benin sun fi fitowa ne daga makwabciyarta burkina faso sun ce har-haren da aka fara kaiwa kan iyakar gabashin burkina faso da benin a wurin shakatawa na wm jari na ƙara faɗaɗa ƙarshen labaran duniyar kenan <clears throat> Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji sassa da dama na Amurka na fama da matsalar iska mai sanyi da dusar kankara wadda ta yi sanadin mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiyoyi. Yankin Buffalo da ke jihar New York na daga cikin wuraren da matsalar ta fi tsanani. Don haka abokin aikinmu Ibrahim Garba ya tuntubi Farfesa Bello Makama wani ɗan asalin nigeria mai koyarwa a wata jami'ar New York wanda ya fara da tambayarsa halin da ake ciki musamman ma a Buffalo sai ya ce. hankali dai a tashe yake hankalin mutane ya tashi sosai don abin da masana suke nunawa yau sama da kusan shekara arba'in da biyar 1977 kenan hmm. ba a taɓa yin wani abu da yake kwatankwaci da irin abin da mutane suka shiga a wannan lokaci wanda ya fara misalin karfe 8 zuwa tara na ranar juma'a 23 da da wannan wata da muke ciki hmm. an samu kankara ta zuba da yawa hmm. ba ma kankarar ba ba zuba kankarar ba ne yake da tashin hankali shine gudun iska hmm. abin da ake cewa wind speed a wani lokuta iska ta kan kada ta kai speed ɗinta ya kai misalin 79 miles per hour sannan kankarar da ta zuba yawancin ta ya kai misalin abin da ake cewa tsakanin inci 48 zuwa inci 52 hmm. a nan wannan city da muke ciki na buffalo amma an baka manta ba ma jagohi kamar misalin kashi sittin na amurka ne suka samu wannan yanayi da ƙasar ta shiga gaba daya hmm. tunda in ka fara tun daga wajen washington ka taho midwest su kentucky ka zo hannun mu da muke ah, ma north eastern part na amurka hmm. sannan kuma an ce shiyaku na ɗaya daga cikin wuraren da suka fi fama da wannan matsalar tarihanci kowa ya sani in ka ce buffalo ka ce mm. kankara mm. Eh, kuma wasu abin da yake ƙara sa kankara take damun mutane a nan bangaren ne abin da ake cewa leg effect mm. so akwai lakiri so idan dai ana yin kankara za ka ga saboda wannan leg effect ɗin za ta zuba da yawa don in baka manta ba watan da ya gudana kamar tsakanin sha takwas zuwa ashirin da hudu ga watan Nuwamba ai mun samu kankara hmm. dama ta kai wajen kimanin inci talatin da takwas amma dai a wannan lokacin abin da ya sa hankali bai tashi ba sosai saboda babu iska hmm. To, Prof, ganin cewa wannan matsala ta kankara da sanyi har ta kai ga sa an rasa rayuka, shin jama'a na biyayya da umarnin da hukumomi ke bayarwa saboda halin da ake ciki koko? To, wannan dai abu ne da gaskiya abin takaici abin rashin jin daɗi don a rasa rayuka da yawa. In ka duba a nan inda nake an rasa rayuka ya kai kimanin mutum talatin da bakwai. Hmm. Wasu su mutane ne da sun fita aiki suna dawowa kankarar ta ritsa su kuma aka samu akasi sai suka yi tunani su zauna a cikin ababen hawan su, to kuma akwai manar zaid waɗansu su suka samu aka rasa rai. Hmm, hmm, to amma Ah, ba za ka ce mutane ba sa bin doka ba kwarai kuwa ah, mutane suna bin doka wasu kuma ba su bi ƙanƙarar hmm. yawancinta ta ba za ka garan juma'a ne da asaba lahadi ba a samu ƙanƙara ba sosai ranar laraba aka samar da abin da ake cewa national guard kusan kimanin mutum ɗari biyar da tamanin suka zo nan city na buffalo akwai misalin mutum ɗari waɗanda ake ce musu military police 911 calls sun kai misalin ɗari uku hmm. mutane da suke gidajensu mutane da suke stranded akan hanyoyi da ba za su iya zuwa gidajensu ba kenan farfesa a iya cewa abin ya fara sauki koko eh, <laughs> ya ai yayi sauki ba tunda eh, eh, eh, yanzu zaka ga kowa yana motoci akan hanya mutane suna zuwa su dau iyalansu su je karka bikin hmm. kirsimeti da aka yi hmm. su je restaurant su je sanema don nasar ko ni na iyali na ma sun je sanema yau Farfesa Bello Makama kenan wani ɗan Najeriya ke bayani halin da ake ciki a birnin Buffalo da ke jihar New York game da sanyi, iska da kuma kankara. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. Allah. To wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafuka mana intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. To shirin na ƙasa na ci gaba da zuwa muku da wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a tsawon shekarar nan ta 2022. A wannan mako da ke matsayin na ƙarshe a shekarar da ke mana bankwana, shirin ya sabka a ƙasar Ghana, inda a farkon watan Maris inda ya gabata, wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya tantauna da Aminu Yaro, wani shahararren ɗan ƙwallon guragu da ke bugawa a Shanti Warriors da ke Kumasi. Bakon shirin wani abun misali ne ga masu bukata ta musamman sakamakon jajircewarsa akan harkar kwallon guragu wacce a dalilinta ya samu karbuwa a wajen jama'a. Ko da yake har yanzu ana fuskantar kalubale in ji shi. mun je wasa na Asante Region da Accra 2017 mun je Asante Region mun ka ci Accra mun ka zo da kafu nan kuma shi Sannan kuma mun je wasa mun buga wasa mu da Togo mun ka ci Togo 5 da sunan Ghana ko da sunan wannan kungiya Ghana da sunan Ghana bi na yanzu haka na fahimta an tabbatar da kai a matsayin dan kasa ko eh, lalle dai kai lalle dai kai ni yanzu an tabbatar da ni a matsayin dan kasa saboda Ghana nake buga ma ball don mun mun je Togo mun ka buga mun je Najeriya a Lagos kuma mun ka buga kuma Najeriya ma sun biyo mu nan ga Accra mun buga kuma mun ci saboda shi ni yanzu haka ko ma ina ne dai ni na riga na ba gane ne gane nake buga ma ball kuma ni ne a san region captain nan kuma shi eh, mu duba wasu irin kalubale ne kuke fuskanta a matsayin ku na guragu a nan birnin Kumasi eh gaskiya dai kala abin da muke gani dai ya da yawa ba gaskiya ba kaga rayuwa da kanta kaya gani na kasa ba kasawa wani ban taba tunanin saboda Allah ya rige ni in sa kai na kan wani abu ba a'a amma wani ya maka kamar kai da Allah ya rige kan nan bai son batun ka ne kuma kai mugun mutun ne kuma ba haka bane saboda mu ganin abu da yawa a kuma je za mu dauki mota kan hanya za mu na wani wuri wani bai dokan ka ko me yasa ne mishi baya dauka eh abin da mishi yasa bai dokan ka wani ya ganin ya Allah ya rige ka zaka shiga mota na ya cin ka shiga motan nan ta dile mini ta ya ganin kuma ya ka sabka sai ka mini dilan ta abin da wasu ke ga mana kenan to saboda shi yawanci in za mu dauki lodi mu a wahala mu a wahala sosai kuma ni dai na san da cewa a tahirin Ghana wannan doka ne ni dai na sani don ni na zuwa wurin wayar da kai na nakasassu a nan gana. gaskiya gane su kokari akan wannan wurin in za ka gaga gurgu ko makaho zai na wani wuri ka tsaya ka taimaka ka doke shi in ka doke shi ko nawa ne wallahi ya baka kudin ka ko nawa ne ya biya ka wani anan ya dima in ka tiya baka da kodala baka abin da ka taimaka ma kanka ko ka biya kudin lori ko na ba ba haka bane da Allah ya rige mun nan ba ya rige mun duka gaba ɗaya bane hankalin mu ya aiki abu guda ne Allah ya rige mu wani Allah ya rige mishi kafa wani Allah ya rige mishi hannu wani Allah ya rige mishi ido abin da kawai ce na amma hankalin mu ko na ya aiki ba wa Allah bai mutum mutum. Banda wannan matsala da kuke fuskanta in za ku hau imam motar haya ko a daidaita sahu da ake ganin za ku jinkirta tafiyan wato direba ko na makamancin haka. Akwai wani kuma kalubale da kuke fuskanta haka? Eh mu an fuskanta da yawa sosai. Dama dama ma a ta sahu masu sa dokan mu ma sun gamu wani yi ganka ma ya doke ka saboda Allah ya taimaka ma. Wani kuma yanan yi ganka ma za ka doke sai ya ga ya hawa maka hannu kawai ya tayi shi bai tsayawa. Ya gani ko ya sa mai maka maganar kirki a'a wani bai yi maka. Wani yanan kuma kamar irin irin misali irin yan toro haka. haka sai ka zo za ka shiga lodi sai ga wani abu ga lodi wai bai dokan ka sai ya huce kawai in ka tambaya menene hujja ka ya ce a'a shi bai ya tsaya doke ka yaushe za ka shiga lodi yaushe za ka sabka ka gani ko saboda shi mu kuma sai wannan abin ya damun zuciyarmu gaskiya don a wani wallahi ya ganka akan janshin in kai gurgu kai kadai ne zaka doki mota wallahi bai tsaya sai dai in ya ga a masu kawa wurin ta kunsa annan ya tsaya saboda albakci masu kawon nan zaka shiga kai ma ka shiga amma in ya ga gurgu shi kadai ne kan janshin ya tilin ya jira lodi da ya zo no ko wurin zaka ka daga mai hannu sai ga ya buga hannu lodi ya tiyan shi kawai bai tsaya mu kuma sai abin ya damun zuciyarmu eh, na san dai kana ci gaba da murzale dan ko ba haka ba eh, gaskiya na ci gaba da murzale da sosai masu nauyi waɗanda Allah taimaka masu ke da kudi a hannunsu su taimaka muna su jarabce mu da wanga a daidaitan yawanci guragun mu mu a jan a daidaita mu ba mu ba hadda da shi saboda mi mu zo mu gani baran ga zai rage muna koda ka sai ka taimaka mana ba ma sai ka ba saboda Allah da Annabi a'a sai ka ba mai shi ya aiki ya kama ka wani abu Kod'a rage me za kai. yi da yawa mu a gani don yanzu haka in ka diba a daidaita ga guragun mu da yawa sun rage bara wasu su nan da mai kawa guda da wani gurgu wanda kawan shi guda ne ya shanye da yawa su a jan a daidaita ni in na gani aka sai amin yamin dadi saboda kaga in tallafin na haka ya ta ya kaga yawa mu mutanen mu sai ga an bar bara don wallahi duk wanda ya ce maka ya son ya je ya bara tara mana hannu wallahi ba son ran shi bane baban shi bai da umman shi bai da wani familin shi babu wanda ke tallafa mai in bai je bara ba ba zai sa kan shi cikin wani tunani na banza Allah ya koma shaye-shaye Allah ya koma wani swata ko ya koma ya ga abin wani mai kyau ya doki to kaga abin da ya sa guragu mai yawanci muke yin bara ce nan in ka diba yawanci akwai wasu yan uwayen mu guragu mu ganin su cikin gari wani ya zama jonki ya shan koki wani ya zama ya shan wi wallahi ba a son su bane yawanci wa rishin ba a tallafa ni wallahi wani ka gan shi da su ai tusi da ake bashi ko tirisi da ya ci abinci da shi da rana a bashi abinci a gidansu in ka je fu da shi ko a wurin miti kai da ka cire 5 bisiri ko tansiri ka sai abinci ya cinka ce mai bismillah ma ya wanke hannun shi yasa amma ya jin nauyi je wurin wani ya ce a taimaka mai saboda Allah da annabi saboda ba ta koya mai wannan tarbiyya daga gidansu ba ka gani To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau wanda shine na ƙarshe a shekarar nan ta 2022. Yanzu a madadin Aminu Yaro ɗan kwallon guragu na ƙungiyar Ashanti Warriors Ghana da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam ne Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke fatan Allah ya sa mu ga sabuwar shekara lafiya. gaida Malam Sule. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga ƙasar Ghana. Da jaridar Chronicle da so masharkin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine kasar Ghana ta kashe kuɗi dolar Amurka miliyan uku da ishirin da uku a kan cutar HIV da kuma kanjamau. Jaridar ta ce kasar Ghana ta kashe kuɗi dolar Amurka miliyan 323.7 kan harkoki da suka danganci cutar hiv da kuma kanjamau a cikin shekaru uku da sun ka wuce kwamishin cutar aids na ghana wato ghana aids commission ta bayyana haka jimlar kashe kuɗi da aka yi a kan cutar ta hiv da kuma aids a shekara ta 2019 2021 da sun tsaya kan dolar

da kuma ɗari uku kamar yadda suke a jere. Dr. Chiroma babban director na Ghana Ace Commission ne ya ce kuɗin gabaki ɗaya a cikin shekaru da aka ambata su ne jimlar gudunmuwar da gwamnati da fagen kamfanoni masu zaman kansu da kuma kasashen waje sun ka bayar. Ita kuma babban jaridar ƙasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito. Christmas kuma mu taimaka wa marasa galuhu lokacin bikin nan ji Catholic Bishop. jaridar ta ce Right Reverend John Bonaventure kofi metropolitan archbishop din accra ya yi kira ga al'umma kirista su taimaka wa talakawa da masu bukata yayin bukin ranar haifuwar yesu almasihu disa akwai mutane da dama akan tituna da ke roƙo idan da da su samu rayuwa matsalar tallatallin arziki na ƙasar ya yi wa jama'a kanta waɗanda ba su iya biyan kuɗin makaranta waɗanda ba su iya biyan kuɗin asibiti da sauran matsaloli na da yawa suna bukatan a maido da hankali a kansu a taimaka musu su kuma su rayu. Bankin Duniya na jagoran na sake nazarin ilimin sakandare kyauta da sauransu. Wannan shine labarin da jaridar da Herald Waito Jaridar ta ce shirin nan na baya da ilimin sakandare kyauta na ƙarƙashin wani shirin sake nazari. annan atisayi dai bankin duniya ce ke jagora tare da kokarin sake nazari amfani da kuma bashi da ke akwai akan duk waɗansu shirye-shiryen tsakani da yanzu haka ake zantarwa a cikin irin waɗannan shirye-shirye da ake nazarin sun haɗa da yadda ake bayar da abinci kyauta da shirin nan na shuka don abinci da kuma ayyuka da kuma shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya da shirin nan har yau na agenda 111 ministan kuɗi ken ofori atta shine ya bayyana haka a ƙarƙashin makon da ya wuce Mr. Fura'ata ya ce nazarin ya danganci kokari da ake yi na tsaranta kashe kuɗin gwamnati. Gabaki ɗaya da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan la Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida la da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To Hadiza ga labaran a takaice. Jiya Laraba sojojin Rasha sun kai har-har da bamabamai da kuma manyan bindigogin artillery a kharson da ke kudancin Ukraine tare da ci gaba da buɗe wuta sosai a fagen daga a gabashin ƙasar kamar yadda rundunar sojan Ukraine ta bayyana. Ofishin alkalin gunduma na ƙaramar hukumar Naso da ke jihar New York na binciken zababben dan majalisar wakilan Amurka George Santos na New York. Wannan al'amari ya kara rura cece kucen da ake yi kan gano wadda aka yi cewa da republican ɗin ya yi karya kan asalinsa iliminsa da kuma aikin da ya a rayuwa lokacin da ya yi yakin neman zaɓe cikin nasara na ɗan takarar a majalisar wakilan amurka to sauraro da muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma jimbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniya namu na yau ni hadiza kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa huta lafiya sai allah ya kara hada mu ma assalamu